ya ba zan wuce sakwatan nan ne ba kace mu fara malaman makoki kenan ga handa rai na wanzan makoki za ku yi tarewa ake yi a kashe a kodi akwai bari na yi abuja ka tanadi miliyan 100 miliyan 100 ne. in sun yi kidnapping ɗinka wannan miliyan 100 ita za mu ɗauka mu wasu bar na zagaya nan baya kawai dan jogin iya ne kana da miliyan goma? fili zan zagaya ba ai sai filin zan ba kana yin nisa za su dauke ka bari ni in dan fita waje kawai in dan ji kana da maganin wuka kenan me ya hada waka da jin da maganin wuka zuwa za su yi har inda kake su buga maka wuka su karbe waya to kaga bar ko zo na na cikin gida